aure shi kashi na biyar wallafar Maryam Obam wanda ni Antimimi zan karanto ma mai saurare washe gari da safe a fe shirya domin tafiya Abuja ko da ya fito suka haɗu da Hajiya cikin mamaki take kallon shi tace saukan yaushe murmushi yayi tare da faɗin jiya anan na kwana Hajiya cikin mamaki tace shine baka zo ɗaki na ba yace na sha kokin kwanta ne nan ya gaida ta ta amsa cikin kulawa tare da faɗin na ganka da jaka sai ina kuma yace Abuja zan tafi Hajiya tace kamanya yau fa waliman zinatu ai ko me a gaban ka ka sai a yi waliman dan jim yayi tare da faɗin oke amma ba dan fa ya so ba domin abuja yake son tafiya ido rufe zama yayi suke dan taba fira yace ina kausar hajiya ta ce tana daki. na san yanzu za ta fito hajiya ta kalle shi tare da faɗin maganar aurenka da zinatu an tsayar da lokaci nan da wata ɗaya domin mahaifinta ya ce tunda ta kammala karatu in ta yi aure ta ci gaba a ɗakinta adinab kallon hajiya yake yi har ta gama cikin jin daɗi ya ce hakan ya yi hajiya sai a yi duk wani abu da ya dace hajiya ta ce dangin mahaifinku sun ba da sadaki naira dubu ɗari adnaf ya ce allah ya saka da alkhairi hajiya ta amsa da amin kausar ce ta fito cikin wata doguwar riga da hijab a kanta hajiya ta kalli kausar ta ce kin ga yadda hijab yake miki kyau amma ba kya son sakawa kausar ba ta ce komai ba sai gaida adnaf da ta yi tare da faɗin braus saukan yaushe ya ce jiya da daddare ta ce ina mom na yi misin ɗinta da sosai murmushi kawai adnab ya yi kausar ta ce hajiya mai aka dafa mana ne yunwa nake ji hajiya ta ce je kicin din ki ga mai jamila take yi jamila mai aikin hajiya ce tare da kicin din ta nufa inda ta ga jamila na soya fanke kausar dauka ta yi ta fara ci bayan sun gaisa da jamila daukan filet ta yi ta sa tana ci sannan ta kunna gas dan dafa ma adnab indomi dan ta san ba zai ci girkin jamila ba bata dau lokaci ba ta gama ta zuba mai a plate indomi din ya sha tatus da egg guda uku ɗauka ta yi ta nufi falo ajiyewa ta yi a gaban shi kallo ya bita da shi tare da faɗin kin dai san ba zan ci ba ko ta ce bros ni na dafa maka da hannuna ita jamila fanke ma ta yi ya ce ok thanks nan ya yarda ya fara ci hajiya ta taɓa baki ta yi tare da faɗa kai ko kana da aiki ya kamata ka cire wannan kyankyamin naka wallahi bai ce mata komai ba sai cin abincin shi yake kausar ce ta fito ɗauke da su jaka da yawa da su memo ita da jamila duk an sa hoton zinatu adana ɗora fuska yi tare da faɗin kausar wannan me haka cikin murmushi ta ce gif ɗin da zan ba zinatu ne adinab ya ce don me za ki sa hotonta a kai bayan kin san mutane za a raba mawa kausar da shiru ta yi ganin ta yi shiru ya ce ba da ke nake ba cikin murya kamar wadda za ta yi kuka ta ce bros ai babu laifi dan an sa ho keep quiet ban yarda a raba wannan jakan ba hajiya ta ce kai ko adinab kana da rigima ake raba na aure da hoto balle na walima bai ce komai ba sai tashi da ya fita ita ko kausar kuka ta saki domin tun da ya ce baya so ba za ta ba za ta ba zinatu din ba nan hajiya ta yi rashin ta tare da faɗin ta rabu da shi shi ko adina ko da ya fita mota ya shiga ya ce direba ya kai shi tare da kasuwa suka nufa inda naga ya shiga wani katon shago na su kayan memo kalanda wanda yake zaune a wajen ya fara gaida shi dan tun da ya ga adina ya san naira ta zauna adina ya memo yake so da jaka mutumin ya ce mai hoto kuma rubutu adina Zainab ce mara hoto kuma yanzu nake so amma a sa suna da yake suna yi su ajiye in ana so emergency sai su sa suna da yake babban waje ne suna da injin manya na aiki nan aka fara sa suna sun ɗauki wajen awa ɗaya da rabi kafin aka gama nan Adina ya biya aka sa mai a mota suka koma gida ko da ya shiga daga kausar irin ta yayi ja alaman tayi kuka kiran ta yi tare da faɗa mai ya same ki haka ta ce babu komai kamo hannun ta yayi tare da faɗin ki yi haƙuri sis bana son damuwanki ta ce bros yanzu mai zan ba ma zinat ya ce mu je ki amsa cikin sauri ta tashi suka nufi motan shi dan ta ga jaka da memo an rubuta kuma ita ta yi hogin din shi ta yi tare da faɗin thanks bros murmushi ya yi tare da faɗin sa a taya ki ɗiban kayan ta ce ok nan ta kira jamila suka fara ɗiba suka nufi gidan su zinat din sun ga mom din zinat suna ta shirin tafiya nan kausa ta gaira ta cikin girmamawa tare da tambayan ta zinat din mom din zinat ta ce ai tun saban suka wuce nan kausa ta ce gashi a ajiye mata mam din tana ta mata godiya har suka gama shigo da kayan ita ma kausa tana shiga gida ta tarar da hajiya har ta shirya dan suka fito har da adinab suka nufa mota daya suka shiga adinab gaba hajiya da kausar suna baya direba ya da mota kai tsaye babban hall din da ake taron suka nufa inda dandazon mutane suka taru ga wa'inda za su yi saukan maza da mata yayin da mata suka sha hijab har ƙasa da niqab maza kuma suka sa riga da wando da hula nan aka bude taro da addu'a inda shugaban makarantar ya musu nasiya tare da jinjina ma ɗaliban da kuma kira ga 'yan baya akan su dage zinar da ke zaune tana ta dubawa ko za ta ga adnab amma bata gan shi ba duk sai ta ji wani iri gashi ta sa sunan shi a wanda zai amsar mata shahadanta gaba ɗaya ta rasa abin yi nan aka fara kiran ɗalibai maza da wanda nan aka fara kiran ɗalibai maza da wanda za su amsar musu shahadan su har aka gama da maza aka fara kiran mata zinat ce ta uku fitowa ta yi nan aka kira sunan adnab aiko da mamakinta sai ta ganshi ba karamin daɗi ta ji ba a cikin shaida da hula ya karaso tare da amsan mata shahadinta nan yama makarantar kyautar naira miliyan goma aiko ya sha addu'a a wajen mutane da dama yayin da mata da yawa suke yabawa da kyawun shi wasu kuma suna burin samun shi a matsayin miji an yi musu hoto yayin da zinar ta daga niqab ɗinta aka ɗauke su adinab ya so ya wuce amma zuciyar ta ki yarda da tafiyar har sai da ya yi sallama da zinar. haka ya zauna har aka tashi daga tare labaran kai tsaye gida suka koma inda ya kira zinat a ta same shi a waje bata daɗe ba ta fito buɗe motar ta yi ta shiga tare da yin sallama bayan ya amsa ya kura mata cikin so da ƙauna ya rasa mai yasa yake son ta da yawa kasa shi ta yi da faɗin na gode ya ce da me dan murmushi ta yi tare da faɗin da ka zo min walima shi ma murmushin ya ce dan na je ma matata abu shine har da godiya rufe fuskar ta yi tana dariya ya ce na ji an ce nan da wata ɗaya aka sa biki shiru ta yi yi ba tare da ta ce komai ba ya ce akwai event din da kike so a yi ta ce a'a sai dai walima da nake son yi a adana ya ce shikenan babu damuwa nan ya ce mata zai koma abuja dan bata fuska ta yi tare da faɗin ka bari a kawo maka abinci ka ce ya ce a'a zinit ina sauri akwai abin da nake son zuwa in yi shiru ta yi can ta ce to sai yaushe kuma ya ce ba zan daɗe ba za ki gani buɗe motar ta yi tare da faɗin ina zuwa gida ta shiga ta haɗo mai abubuwan da za ta raba nan ta kawo mai da su drinks snacks nan suka yi sallama ya shiga gida suke sallama da hajiya da kausar inda hajiya take tambayan yaushe zai dawo ya ce ba zai daɗe ba za ta gan shi fita ya shiga mota suka wuce hajiya ta kalli kausar ta ce kin gana manta ban ba adnab ganyen magarya ba kausar ta ce la sai dai in ya dawo adnab suna sauka a garin abuja supermarket din da ya haɗu da lubuna nan ya fara zuwa ko zai ganta amma babu ita babu dalilinta zama ya cikin takaici kamar daga sama ya ga tana fitowa a mota cikin sauri ya buɗe motar shi ya nufi nufi inda take lubna ta lura da yana zuwa amma sai ta kamar bata gan shi ba bayan ya karaso ya ce barka yan mata wai gawa ta yi tare da faɗin yauwa ya ce ko zan iya magana da ke na minti uku ta ce oke ina jin ka adinaf magana yake amma yana jin wani iri domin kasan zuciyar shi na faɗa mishi kafi karfin ka bata hakuri ka tafi ka barta amma ya kasa lubna ce ta kasa shi da faɗin ina jin ka adinaf ya ce i'm here just to apologize to you lubna cikin jin daɗi ta furta babu komai na hakura na na Adelafe nemi ta bashi namba ta dan ta bashi namba ɗin shi kuma ya bata kat ɗin shi ta amsa cikin kashe ido kuɗi yasa direba ya ɗauko mai a mota ya bata wanda ba zan iya cewa ga yawansa ba domin kuɗin na da yawa ya ce gashi sai ayi yi shopping sai kin ji ni amsa ta yi tare da yi mishi godiya Adanab shiga mota ya cikin jin daɗi aka nufi gida da shi Lubna bayan ta tabbata ya wuce ita ma ta shiga mota inda Elma ke zaune tana ganin komai nan ta ɗaka ma Elma duka tana faɗin burina ya kusa cika yar murmushi ta yi tare da faɗin na taya yaki murna ƙawata ta da mota ta yi domin zuwa gida yar kan babu abin da take tunani babu abin da take tunani sai yanda za ta ɓata komai domin ba za ta taɓa barin adinab ya auri lubuna ba inda tana raye lubuna ce zaune a falo ita da 'Ilma. duk wanda ya ga lubuna ya san yau tana cikin nishadi. domin ta fara samun abin da take so elma ta ce ƙawata ni ma sai ki ban nawa rabon lubuna ta kalli 'Ilma' tare da faɗin ai dole ne wannan buɗe katuwar jakarta ta yi ta kirgo dubu hamsin ta ba Elma ta ce gashi Lubna ta yi murmushi tare da faɗin kar ki damu ki bari gobe idan na canza kuɗin na ga yawan su akwai abin da zan miki Elma murmushi kawai ta yi tare da faɗin wannan kyautar ni ya kamata ya mai ita domin ni na fi cancanta da kai ba Lubna ba Adnab na fi Lubna son ka domin ni son gaskiya nake maka ba dan ka ba Lubna ce ta katse ta da faɗin bari in je in dawo akwai mai jirana Elma ta amsa da a dawo lafiya kai tsaye wani dan kareren gida na ga Lubna ta shiga bayan mai gadi ya wangale mata get fitowa ce tana tafiya kamar ba za ta taka ƙasa ba gashi tana tafiyan tana tauna cingam kalan dai yanda karuwai ke yi kai tsaye kofar falon gidan ta buɗe falon ƙatoto ne ga kayan alatu daga ganin gidan dai na wani ƙusa ne ko mai mukami a gwamnati domin ta jikin bangon na ga hoton mutumin da na shugaban ƙasa ta gefe ɗaya ga hoton mutumin shi ɗaya wanda daga ganin hoton a majalisa aka ɗauke shi sama ta haye naga ta buɗe wani ɗaki inda na ga wani mutumi daga shi sai singila da dogon wando gashi babba da katon ciki cikin washe baki yake faɗin libna Sirauniya fari ta yi da idanta wanda take yaudaran maza da shi wani katon tv na gani wanda yake nuna mai duk wani motsi da ake yi a cikin gidan karasawa ta yi kusa da shi tana faɗin alhaji gidadu aina ya fushi da kai ya ce haba lubna tun a waya nake ta baki haƙuri akan ki faɗa min ma abin da na yi kinki saboda fushinki yasa na bar matata na wajenki taɓa baki sai alamar ni ina ruwa na ya ce haba sarauniya ta faɗa min mana mai ya faru ta ce haba dan Allah yanzu a ce ka tafi babu aiki balle sako hatta kuɗin hayan gidana ya ƙare ka san saboda kai nake zama a garin Abuja inda ba dan kai ba ai da na bar Abuja amma ka zo kayar da ni jiba motata ka san ba ta da lafiya haka ka tafi ka bar ni da shi Alhaji gida da murmushi tare da faɗin ya isa lubuna kwantar da hankalinki maganan gida daga yau kin bar haya zan siya miki gidan sannan mota kuma zan baki miliyan miliyan biyar kisiya kisiya shi kenan. murmushi ta sakar mai tare da nufan shi nan suka fara aikin shaidan wanda sai dai mu ce Allah ya shirya adana bayan ya isa gida bai ga mom a falo ba tare da ɗakin shi nufa ɗaukar waye shi da ke ta ringin ya ga mace kamar kar ya ɗauka amma tunawa da ya mata da kawari ya sa ya ɗauka gaida shi ta yi bayan ya amsa ya ce mata please call me later I'm busy now yana faɗan haka ya kashe ba tare da jin mai za ta faɗa ba amma zuciyar shi na bashi shawaran ya aure ta domin tana son shi nemo lamba ɗin zinat ya kira ta amma bata ɗauka ba kuma kira yayi dangin biyu ta ɗauka tare da faɗin dan Allah ka yi hakuri yanzu na bada a samo mini kati in kira ka in ji yadda ka sauka na kira ka da namba ɗin mom baka ɗauka ba na san dan baka san namba ɗin bane dariya ta bashi yadda take ta koro mai bayani jin yana dariya yasa ta yi shiru ya ce ina ki? kaman ba za ta yi magana ba ta ce da fatan ka sauka lafiya ya ce lafiya kalau alhamdulillah my baby ya taro kuma kuma ta ce alhamdulillah sai yanzu na samu nutsuwa Adanaf ya ce saboda kin ji murya na cikin sauri ta ce a'a ba haka nake nufi ba ina dafa mutane sun tattafi Adanaf mushe tare da faɗin duk sun gajiyar min da ke ko bebi na bata ce komai ba sai shiru da ta yi jin ta yi shiru yasa ya ce kin yi misin ɗina kuwa Kit ta kashe wayan dariya yi tare da ƙara kiranta amma a kashe Zinatu you will be my son Zinat kashe wayan ta yi domin ba ta san amsan da za ta bashi ba kiran namba ɗin ya yi ya ji ta a kashe toilet ya faɗa domin yin wanka bayan ya fito ya shirya cikin ƙananan kaya ga kamshi da ke tashi ta ko ina ɗakin mom ɗin nashi ya nufa inda ya ganta tana karanta newspaper sallama ya mata cikin fara'a ta amsa tare da faɗin saukan yaushe ya ce mom tun ɗazu na dawo na gaba kya falo ta ce ina nan tun ɗazu ya hanya da su hajiya kuma ya ce alhamdulillah suna lafiya ta ce ma in gaida ki mom ta ce ina amsawa ita kausar ta zama yar keti ko adnan murmushe tare tare da zama kusa da mom din tashi na ce mom ta amsa da na'am dan shiru yayi kamar mai tunani mom ce ta katse shi da faɗin ina ce adnaf lafiya kuwa Yace lafiya mom dama na ce ina son in faɗa miki akwai wata yarinya da na gani ina so mom ce ta katse shi da faɗin zinat din fa yace mom ita ma ina son ta mom shiru ta tana kallon ɗan nata kamar mai son gano wani abu ta wajen minti biyar kafin ta ce adnaf ba zan hana ka auren mata biyu ba amma ita zinat ka sanar da ita sannan wace ce yarinyar da kake so ɗin ‘yar ina ce sannan ‘yar wane ne. To masu karatu ku biyo mu domin jin wace ce Adinaf yake so ya aura sannan Zinat za ta yarda Adinaf ya haɗa ta da wata duk ku biyo don jin yadda za ta kaya.